masu kallon mu a daidai wannan lokacin assalamu alaikum a kamar yadda kuke gani muna tare ne da wani matashi wanda yake sana'a kera fridge a wannan kasuwa na fanteka kuma kai tsaye za mu zanta da wannan matashin mu ji ta yaya yake kokarin gudanar da wannan kera fridge kuma da hannunsa ba tare da wani mashina ba ko wani abun da zai taimaka masa wajen sarrafa wannan fridge a masu kallo za su ji sunanka sunana haruna na'am to mana haruna gashi mun same ka kana kera wannan furici a kasuwar fanteka wani hanyoyi kake bi domin ganin cewa ka kera wannan furici eh hanya na farko da yake bi lokaci awo ne idan muka auna muka fitar da abin da muke so in ya muka sassa abu da muke sa a ciki zamu tayar da shi kamar haka yanda yake ganin shaka da wannan abubuwan da sauransu shi yake hmm. da sanyi ko kankara a lokacin abin da yake so hmm. in ka zo ka ba mu auna baka abin da kake so mu auna shi ta noma to na ga kamar shi wannan waya da sa wani aka sa shi sama wani kuma a sa shi a kasa wani hanyoyi kuke bi domin ganin cewa kun ba shi wuta ya ba da sanyi kamar yadda kun na turawa kan yi eh muna sa mai inji a baya kuma wannan sama da kasa ya gani saman nan ya taimaka wannan kasan ne gaba daya ya dauka ko ina zai ɗauki abin da ke so ya bayar sanyi ne ko kankara shi wannan abin da ciki gas ke bi ya bada abin da ake so akwai inji da muke sa a baya a baya shi ke bada wuta mm. shi za a kamar su jan waya na ga kala biyu ne akwai shi su da da kuma shi wannan wannan kamar shi wannan da wannan shine jigon tafiya wannan muke sa a ciki shi kuma wannan shi muke connecting ta baya da hmm. su yake shigowa ta kowane hanya ne zai baka abin da abin da yake so ka bada yin sanyi din to kake kamar kimanin nawa kana kana wannan sana'a gaskiya nan kai kimanin 15 shekara 15 kana wannan sana'a to duba ga cewa kana wannan sana'a matsayin ka na matashi akwai kalubale da kake fuskanta da nasarori na sani to bari mu fara da shi kalubalen wani irin kalubale kake fuskanta a gaskiya kalubalen da nake fuskanta a dole ce na gurin masu aiki wanda aiki masu aiki su baka aiki hmm. suka baka aiki awon da suka baka idan suka da suka kama cewar ba haka suka baka ba ko kuma kai da kankan kaɗayan confuse za ka ɗan samu kalubale akan wannan abu to idan muka dawo bangaren nasarori kuma wani irin nasarori aka samu a wani alhamdulillah ɓarin nasara gaskiya wannan sana'a dole ne na samu nasara a kai sai abubuwan da yake gudanarwa komai a cikin ta ne ba ni ɗaya bane da wanda suke ci a ƙasa da kuma da yake dan wannan a su. har yanzu muna cikin kasuwar Fanteka a inda muka zo fagen da ake kere-keren abubuwa daban-daban kama daga su tanda abin gasa kifi abun dafa kek da sauransu a tare da ni akwai ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan dandali da haka za mu so mu ji sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Ahmad. Okay, Za mu so mu ji sunanka? Sunana Abdullahi Ahmad. to ga wannan abu da na ga ka kera shi a wannan lokaci a shi wannan menene sunan shi wannan shi muke kira fish dry a turance da hausa kuma abun busar da kifi ma'ana wanda yake gasa kifi wanda yake busar da shi wani irin fish dry din nan wannan kifin za a gana sayarwa ana kallon shi bush dry fish kenan ko eh. to wannan da shi ake amfani wajen busar da wannan kifi din to shine muke kira fish dryer eh. to baya ga shi akwai waɗansu abubuwa da kuke kerawa a nan naga kamar su oven wanda ake dafa cake da sauransu akwai su da yawa banda wannan akwai su shi oven da ka faɗa na gasa cake din hmm. sannan akwai su cold room na kankara akwai su milling machine. na wanda suke amfani a gidan biredi hmm. da shi kan shi mixer din har da slicer ma da komai da komai duk abin da ka sai na ketri ko bakery duka ana samun shi a nan gurin to kamar misali na da komai to kamar misali akwai matasa da suke amfana suke koyon wannan sana'a a wannan wuri sosai ma kuwa za su kai kamar mutane akalla kimanin mutum nawa kai kan shaida ne hmm. ka ga daga duk duka wannan za ne a nan gurin matashi ne ga nan sun fi ɗaruruwa da matasanmu da tsofaffin da yawan duk gasu nan duk kan kasha duk gasu nan kagan su to baya ga shi wannan abin busar da kifi na ga akwai wani abu da ka bude a can gaban ka shi kuma menene wannan wannan shi ake kira deep fryer Eh, shi kuma me yake busarwa deep fry deep fry kenan ban sanya zan kiya maka shi da Hausa ba eh. wannan shi ne deep fry za ka sa mai ɗinka akwai gona a ƙasa eh. ga basket ɗinka ga ka everything kuma akwai mai kwando ɗaya akwai mai kwando biyu duk wanda kake so kamar shi wannan da ka buɗe na kwandon nasa guda biyu ne kwando ne guda biyu nan za ka ga akwai mai kwando amma wannan mai kwando biyu shi muke kira shi wannan kwando mai amfani shi shi za ka zuba abin da za ka yi frying din shi ne a ciki ƙasa sai ka sa akwai buna da muke sa sai kunna buna ɗinka da gas ɗinka shi ne aikin shi kawai wannan kwantena ɗin shi ne kuma za ka zuba mai ɗin eh, a ciki a ciki to ba yanzu kamar shi wannan abun oven da na gani na wanda kuke wanda aka kauna mai shi a can wanda ake kesa cakes shi wannan yana ɗaukar kamar kimanin nawa Eh, ya danganta da yanayin girman da yadda mutum ke kuma sa akwai ma babba mm. wanda yake ɗaukar na gidan biredi haka wanda yake cin buhun fulawa ɗaya mm. wanda yake cin buhun fulawa biyu sannan akwai ƙanana kamar wanda gani already irin wani mm. na gasa kek din dukkan su mafi karancin farashin su akwai mai two step shine wanda za ka da electric da gas shine naira dubu ashirin to sai sama sama ashirin da biyar talatin da biyar har zuwa naira miliyan ɗaya idan kana duka zuwa na gidan bai za gan shi akwai na stainless ma different kind of material da muke amfani da shi mm. akwai black iron da muke kira mm. akwai gavaras da muke kira mm. sannan akwai stainless da muke abin grade by grade ne kamar da ido na ya gane min a nan na ga matasa daban-daban zu kai kamar da kake wannan sana'a a wannan dandali za ka kai misalin kimanin shekara nawa kana wannan sana'a 2008 na fara kaga eh, shekara kusan 11 kenan ko 11 eh ko 12 insha Allah na'am to akwai matasa da suke da kashin ka wanda suke amfana da wannan sana'a da kuke yi sosai ma kuwa kamar kimanin mutum nawa akalla sun kai bakwai na'am to duba ga cewa kai mai koyarwa ne a nan kuma kana kera waɗannan abubuwan na san a masu kallon mu akwai matasa a gida wani kira za a yi gare su ko shawara domin ganin cewa sai rike wannan irin waɗannan sana'u domin dogaro da kawunan su stashi su nemi sana'a kan mutum ya ce ya ga yi karatu ya yi miyan shi ba zai sana'a ba hmm. ka nan ina da matakin HND hmm. kuma na fita second class amma duk da haka ni ban ci lallai sai na aikin gwamnati ba na zo na kama sana'a ta ina wannan sana'a ba abin da bata bani a rayuwa ba ke ne kake tsammani ko ba gaskiya gaskiya ba ni yanzu ma furusa na lokacin na zo na aikin gwamnati ba zan yi ba zan ga wahala nawa zaka biya ni a wata amma idan na tsaya abin da zan samu a wata a rana ɗaya zan iya samun shi a nan gurin da kake gani da haka a tashi da sana'a aikin hannu ba karamin sana'a ba ce duk mutumin ko a ma'aikatan gwamnati idan mutum na ce maka yana samun naira dubu biyar biyar a rana ba karamin mai babban matsayi ba ne sai dai idan sata zai ba na tsammanin ko darakta idan kaɗa wannan kuɗin albashin shi kai a wata ko ba gaskiya ba wannan to da haka a nemi sana'a na'am duba ga cewa kun ɗan dade a cikin wannan sana'a na san akwai ƙalubale. da kuma nasarori da kuka samu to kafin nasarori wani kalubale kuka samu a cikin wannan sana'a ko kuke fuskanta yanzu haka eh to kalubale gaskiya da muke fuskanta shine kayan aiki saboda muna distributin kayan aiki ne daga Lagos hmm. to kullun hawan kayan wannan farashin shine kalubale kai da muke fuskanta da kuma hmm. yankewar shi banda shi ba wani kalubale muke fuskanta na'am to fagen nasarori kuma fa an samu alhamdulillah nasarori kai kanka sheda ne ai da ba haka muke ba hmm. abubuwa na rayuwa da dama an mallaka a tarihin wannan sana'a daga duka nasara ne ai to ga kai a matsayin ka na matashi yanzu an shiga daga ciki akwai iyali ko ko dai akwai iyali sosai ma kuwa haba kamar ni a ce ina da abin nan ba iyali to me amfanin kuɗin ai shine jin daɗin kuɗin to ah. godiya iyali sosai kuwa to godiya muke yi a ah, sosai masu kallon mu kun ga yadda muka zanta da wannan masu irin waɗannan kere-kere da gudanar da sana'unsu a wannan dandali kuma kun ji irin bayanan da ya mana da fatan matasa da ke kallon mu za su amfana da bayanan da ya yi kuma a tashi a nemi na kai domin dogaro da kai sana'a ita ce matashi a ah. a ni da nake gabatarwa sai kuma shi wanda muka zanta da shi wato mai suna Abdulaziz Ahmad Abdulaziz Ahmad sai kuma mai daukan hoto na Muhammad Ibrahim MKI sai Haruna an gidaje ni Yusuf Jibril da na gabatar nake cewa ma'asalam